sarkin Kano na goma sha hudu Malam Muhammad Sanusi na biyu wanda ke jawabi a lokacin da majalisar malaman sunna daga jihar Kano ta kawo mai ziyara a masaukin shi da ke jihar Kaduna. Ya yi bayanin dalilin da yasa aka ji shi shiru game da cire shin da gwamna Abdullahi Ganduje na jihar Kano ya yi. Muna kyakkyawar maraba da shehunanmu, malamanmu, 'yan uwa, masoya da godiya gare ku akan zumunci da kuka rike. kamar yadda aka faɗa eh, alhamdulillah mun samu albarkar tashi da zama da malamai shi sama tun da muka bar kano ma za mu yi magana akai ba don ba ma amfanin magana tun da duk abin da zai faru in ana bin qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wataala man kana yurijul izzata falillahi al-izzatu jami'a dokaka ake nema ba mulki ba eh, izza kuma idan Allah ya bada ita sai a gode masa dan shi yake ba wanda ya ga dama eh, muna godiya kwarai da suke mun san mutanen Kano da mutanen ƙasar nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su. Muhammad Sanusi na biyu wanda ke ganawa da al'umma daban-daban a ziyarar ta farko da ya kawo arewacin Najeriya da ya zo Kaduna bayan kwashe dogon lokaci a jihar Ikko. Ya ce shi ne jika na farko a tarihin masarautar Kano da Allah ya bayi sarautar Kano saboda haka yana yi wa Allah godiya. Uh, an yadda cewa Ubangiji Subhanahu wata'ala baya zalunci to duk abin da ya same ka in kai dai ka duba ka ga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba ba kai ka zalunci gwamnati ba ba kai zalunci yan uwanka ba ba kai ka zalunci kowa ba kai dai ba za a ce ga abin da kai ba to sai ka gode wa Allah ah, kuma kamar yadda ake faɗa ko da yaushe sarauta rai ne da ita duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta faɗa yake idan idan Allah bai kawo ƙarshe ba ba zai bashi iko ba amma daga ran da Allah ya ba mutum iko ya ce ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta za ka bar wurin kuma in ma baka daga ba za fita da gawarka eh, zuri dabo mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara ɗari biyu ni ne na goma sha biyu kaɗai a cikin dubbai da Allah ya bawa bai bawa mahaifina ba kuma ɗan sarki ne bai taɓa wa wani jika ba ni ya fara bawa jika sannan kuma ya ba mu dama iyakacin kokari muka sauke nauyin amana da ya ɗora mana shekara wajen shida to banda ka gode masa har ka mutu mai zaka ci da Allah duk in aka ce za a yi fushi ma an yi Allah butulci da bai bayar ba fa wai zai zancen karba da da ya tashi karba ranka ya karba fa da yanzu ba ma a yi da kai balle kai bakin ciki to amma ya barka da ranka ya barka da lafiyar ya barka da iyalinka kuma ba a san mai ya rubuta maka a gaba ba saboda haka ba abin da zamu ci da Allah sai godiya. Sheikh Adam Koki shine ya jagoranci ziyarar majalisar malaman sunna daga jihar Kanan da suka kawo wannan ziyara jihar Kaduna. sai dai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ne ya yi jawabi na farko a lokacin wannan ziyara zuwa jihar Kaduna. Dan sarki baya kan kujerar sarauta a jihar Kano, to ya riga ya tafi da tasa sarautar. Ya tafi da nasa matsayin, shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar mutum take bi ba kujera ba. Kuma gashi Allah ya nuna haka, jama'a suna son ka suna ƙaunar ka, inda a ce Kano ka shiga, da kaga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka mun ga yadda mutane suka girmama ka mu kama yanzu da kyar muka shigo nan saboda ɗimbin jama'a da suke ta zuwa maza da mata da dangi da 'yan uwa da masoya kuma bamu san abin da Allah ya shirya na hikima ƙarƙashin wani abin da ya faru ba kuma wani abin sai kaga Allah ya kaddara wani abu kuma sai kaga ya zama alheri fiye da yadda ake tsammani ko ake zato. A ranar Lahadin da ta gabata ne dai mai martaba sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sanusi na biyu ya kawo ziyara jihar Kaduna domin godiya ga gwamna Nasiru Ahmad Yar Rufa'in da ya bashi mukamai har guda biyu tun lokacin da gwamnan Kano ya cire shi, tare da ganawa da sauran al'umma da suka fito daga sassa daban-daban na arewacin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.